Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Dalo. guguwar ama ta ƙara karfi yayin da ta doshi mashigin tekun florida dauke da iska mai karfin gaske da ruwan sama waɗanda suka yi kan fadawa yanzu haka a kan tsibirin yankin guguwar wacce yanzu ta shiga matakin karfi na hudu na tafiyar kilomita 210 cikin sa'a guda kana tana ci gaba da dunkulewa ta yadda aka yi hasashen za ta afka wasu sassan jihar ta florida wacce rabon da ta ga irin wannan bala'i tun shekaru aru-aru an yi kiyasin guguwar za ta sauka baki ɗanta ne da sanyin safiyar lahadi ya zuwa yanzu guguwar ta arma ta karkata akalar tafiyar ta zuwa yammacin jihar inda ta doshi birnin st petersburg da ke gabar teku duk da hasashen da aka yi a baya wanda ya nuna cewa yankin miami za ta dusa wanda ke gabashin gabar tekun jihar gwamnan florida rick scott ya ce jihar ta shiga matakin dokar ta ɓaci yana mai cewa yanzu ne mataki na ƙarshe da kowa zai ɗauki matsaya ta haƙiƙa yayin da ke ci gaba da yekuwar jama'a su fice daga yankunan da aka ayyana a matsayin masu cike da haɗari rahotanni daga miyamma suna cewa masu gwagwarmaya 'yan kabilar rohingya sun yi kiran a tsagaita wuta na tsawon wata guda domin masu ayyukan ba da agaji su samu damar kaiwa ga waɗanda rikicin ya ritsa da su masu gwagwarmayar waɗanda suke kiran kansu arakan rohingya salvation army ko kuma arsa a takaice sun kai hare-hare a wasu ofisoshin 'yan sanda da wani barikin soja a watan da ya gabata lamarin da jirkice ya kai ga tilastawa sama da mutane 300 ficewa daga muhallansu a wata sanarwa da suka fitar a jiya asabar kungiyar ta yi kira ga masu ba da agajin gaggawa da su koma kai dauki ga waɗanda rikicin ya shafa ba tare da sun yi la'akari da kabila ko kuma addinin mutum ba yayin wannan tsagaita wutar wannan kira na neman a jingina faɗan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ne nikki heli ta tunatar da hukumomin mayamma cewa duk da amurka na goyon bayan yaƙi da masu ta da tarzoma arewa maso gabashin wato arewa maso yammacin jihar rakhine dole ne a ba da kofar kaiwa ga waɗanda rikici ya shafa domin a agaza musu a ƙasar mexico kuwa ana can ana ci gaba da ayyukan ceto a kudancin ƙasar bayan bala'in girgizar ƙasar da ta afkawa yankin a ranar alhamis da ta gabata inda har ta halaka mutane 61 hukumomi a garin wahaka sun ce a kawai akwai yiwuwar adadin mutanen da suka mutu ya karu shugaban ƙasar enrique pena a ranar juma'a ya ce girgizar kasar ta fi karfin wacce aka gani a shekarar 1985 wacce ta halaka dubban mutane a wani jawabi da ya yi a ranar juma'a wanda wato wanda aka watsa a kafofin talabijin shugaban ya ayyana kwanaki uku a matsayin na zama makoki a duk faɗin ƙasar inda ya yi alkawarin cewa gwamnati za ta yi iya bakin ƙoƙarinta wajen taimakawa mutanen da bala'in ya shafa girgizar ƙasar mai karfin maki 8.2 ta wa kudancin gabar tekun ƙasar ta mexico ne gab da tsakiyar daren ranar alhamis kimanin kilomita 100 daga garin tonala kuma rabon da a ga irin wannan girgizar ƙasa tun sama da shekaru 100 da suka gabata a cewar shugaban ƙasar ta mexico labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo yanzu ke cewa karfe uku na dare ne da minti hudu koriya ta arewa na bikin cika shekaru 69 da kafa kasar inda ake ta shigulgula yayin da kasashen duniya suka zuba ido su ga ko bikin zai hada hadda wani sabon gwajin makami mai linzami gwamnatin koriya ta kudu ta ce tana bibiyar makwabciyar tata a lokacin da ake raɗin cewa za ta yi wani gwajin makami mai linzami a bakin tuna wato a wannan biki na tunawa da kafa ƙasar wacce aka samar da ita a shekarar 1948 a farkon makon da ya gabata koreya ta kudu ta ce ta ga wasu alamu da ke nuna cewa ƙasar na shirin harba wani makami lamarin da firayim ministan koriya ta kudu lee nak ya kwatanta a matsayin mai cike da mummunan haɗari ya zuwa yammacin jiya asabar dai kasar ta kore ta arewa ba ta yi wani gwaji ba ba dai sabon abu bane ga kasar ta kore ta arewa ta nuna karfin sojin ta ta hanyar harba makamai a lokutan bukukuwan murnar kafa kasar a bara a rana mai kamar wannan kore ta arewa ta harba makami mai linzami na biyar wannan biki na zuwa ne mako guda bayan da kasar ta yi gwajin makamanta na nukiliya mafi girma a karo na shida ta wani labari na daban kuma dangane da kasar ta kore ta arewa kamfanin youtube ya cire tashar talabijin din kasar da ake kira yurimin zonkiri daga shafinsa bayan abin da ya bayyana a matsayin keta ka'idoji da tashar ta yi da farko dai kamfanin na youtube mai yada hotunan bidiyo bai bada hujjar cire tashar daga shafinsa ba wanda ya a ranar juma'a kamar yadda rahotanni suka nuna sai dai ana alakanta matakin na youtube da irin kudaden shiga da tashar ke samu daga tallace-tallace wanda ake ganin ya keta ka'idojin hudar kasuwancin amurka lamarin da ya sa youtube din ya rufe tashar gari na kowa sai aka waye gari masu koya ma 'ya'yanmu daga matan minista matan kwamishina matan tarakta matan wace shi su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka da cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a adashe ana saƙa yara na cikin yashi suna ta wasa suna ta jihar jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya wannan murya da kuka ji ta mai martaba sarkin katsina alhaji abdulmumin kabir usman ce za ku ji karin bayani an jima kaɗan Bari mu faro shirin daga jihar Taraba inda rahotanni daga yankin suke nuni da cewa ɗaliban jihar sun taka rawar gani matuka a jarrabawar kammala makarantar sakandare da ake kirawa EK. Daga lamba ta 21 cikin jihohi 36 shekarun baya, yanzu jihar ta cilla zuwa lamba ta takwas. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kone ya aiko mana. a Taraba State has never Jihar Taraba ba ta taba cin abin da ya kusa da kashi 45 cikin 100 a jarrabawar waye uh, da kashi 45 bisa 100 mun tashi zuwa kashi 67.3 cikin 100. Wannan kalami ya fito ne daga kwamishinan ilimi na jihar Taraba, Mr. Johannes Jigem, yayin da yake bayyana abin da ya kira sakamako mafi gamsarwa da ɗaliban sakandaren jihar suka taɓa yi a jarrabawar Afirka ta Yamma, WAEC. a faɗinsa ko da yake ba a fidda kammalallen sakamakon ba amma akwai alamun jihar taraba ita ce ta zo na takwas cikin jihohin eh, najeriya uh, a wannan shekara taraba ce jiha ta takwas a Najeriya wadda abu ne na alfahari ko da yake da ke yanar gizo muna da jiran takamammen tantancewa na ƙarshe daga hukumar jarrabawan WAEC wadda muke fatan zai fito cikin watan Satumba. A shekarar 2014, ɗaliban sakandare maza 24,588 suka rubuta jarabawar a jihar Taraba. A jimlar tasu, ɗalibai dubu hudu ne kaɗai suka yi nasarar samun cin darussa biyar wadda ka iya ba su gurbin karatu a jami'o'in Najeriya. Kana kusan dubu ishirin za su sake ɗaura sabuwar ɗamarar sake rubuta jarrabawar. A shekarar 2015, jihar Taraba ita ce ta ɗauki matsayi na 21 cikin jihohi 36 a Najeriya. Na tambayi kwamishina Jigem akan ko menene yake gani dalilar samun wannan irin sakamako da ɗaliban jihar suka yi. An gudanar da shirin koyar da malamai da shugabannin makarantu yadda za su gudanar da makarantu yadda ya dace. Ina ganin wannan na da dalila da ya sa malamai da shugabannin makarantu zage damtse don ganin nasarar makarantunsu. an kuma samar da kayan uh, fayyace bayanai na koyarwa a sakandare a duk faɗin jihar nan wadda kuwa akan yi amfani da su don cimma nasarar koyarwa koyarwa na da wuya in ba tare da waɗannan kayan aiki ba wannan jarabawa ta wayek tare da takwarorinta na NECO da kuma naptep suke tamkar mabuɗi ga samun gurbin karatu a jami'o'i da manyan kwalejojin kimiyya da kuma na ilmi a najeriya amma a kowace shekara jihohinmu na arewa ke sahun baya lawal sani kona muryar amurka daga jalingo yanzu kuma sai jihar katsina inda jawaban gaisuwar sallah da mai martaba sarki abdulmumin kabir usman da martanin da gwamna masari suka yi duka ya fi mai da hankali akan batun ilmi kamar yadda kuka ji ɗanɗano mai martaba ya taɓo duka sassa na harkar ilmi a jihar da ma ƙasa baki ɗaya. ka yi godiya aji za ka mai da malamai tsahin malamai za ka jawo su kamar da su makarantu na firamare su wannan shi ne magana ka tabbatar mamu ka taso da gyaran ilimi ilimi na firamare shi ne ilimi duk al'umma da ba ta da ilimin firamare su kuma kyan shi an je can sama za ka ga lalace shi ne foundation to kuma aka ce ka maido da tsayin malamai mu hausa muna sha da tsohuwar zuma ake magani to wannan ka ɗauko magani na gyaran ilimi na primary school shi muka rasa da muna makaranta dutsen ma primary school bodin yanzu dai ba bodin lokacin bodin mu uku ne mu uku ne duk ƙasar nan dutsen ma kankiya ah, namance gudai uku idan dan dutsen ma ya turanci ko ya rubutu da balon hashi yaro na yanzu wanda ya gama university bai iya wannan rubutun bai iya wannan turancin saboda mi mun sami malamai masu kishi masu ɗa'a masu koya ɗa'a ga yaro ko kana so ko ba ku so lokacin mu na yi mai unguwa sai in kira dan aji in ba shi kashi dan ajin mu fa na yi unguwa na yi an gani gudu ake ina ga mala to yanzu ba wannan malami zai taba yaro ko yarinya sai ga uwa ko uba ya dauko taɓarya za a buge mala ba daidai ba ne wanda malami an kawo shi don ya sa maɗanka abinda kai ba ka iya sa mashi in ban da godiya me za ka yi mashi to lokacin mu su alhaji dan shi daragwa kori da amadu bawa na hanyar zina da rai suleiman isa mai addu'a suna na su suka koya mamu kuma hanyar yanzu suna na kuma hanyar yanzu ana yi da su to wannan matakin da ka ɗauka shine daidai ah, makarantun firamare eh, ba da da'a ba karatun gashi an yi yawa magana wasanni ba inda za ka je ka ga filin wasa amma lokacinmu kowa ya tuna har gudu irin gudu na ake da eh, kwai cikin cokali da gudun buhu abubuwa ga suna na motsa jiki amma yanzu ba a karatun ba a uwa ko uba a kashe kuɗi a kai dan yaro ya karatu amma sai ya dawo empty ba komi cikin kanshi to wannan mataki ne mataki ne sosai na maido da tsaihin malamai za ka ga yanzu gyara ya zo can wanda za ka ɗauko ko yanzu ba ba nce mun ba da shawara tuni lokacin marigayi umaru musa masu koyawa su zama 'yan university nce holders diploma to sai aka zo yanzu an kashe teachers colleges yaushe za ka je ka koya ma yaro kai abin da baka iya ba shi malami sai ya koyi methodology ma'ana hanyoyin da ake koya ma yaro sai ka yi lesson plan ka kai ma headmaster ya ba ya yadda na a baka ok ka je ka kama koyo koyawa to wannan babu sai aka waye gari masu koya ma 'ya'yanmu daga matan minista matan kwamishina matan darakta matan wace shi su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka yasta cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a adashe ana saƙa yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jihe ba komai ba koya masa komai ba ita gwamnatin gwamna aminu bello masari babu abin da tafi mai da hankali a shekaru biyun da ta yi kan mulki kamar bangaren ilmi da yake mai da martani gwamna masari ya kalubalanci masu ilimin malanta ko da sun yi ritaya su sake komawa fagen aiki ko da sau ɗaya ne a mako maganar farfado da ilimin da ake cewa foundation education wanda yake ya hada na farko shine ilimin primary school daga nan sai na secondary manyan mutane da suke nan da wa'anda ba su wanda suke sauraron mu kowa ya koma ƙauyensu ya koma ƙaramar hukumarsu zai ga malamai wa'anda suka yi ritaya da sauran ƙarfinsu da sauran hankalinsu su nawa ne yau da za a samu local government da take da tsohaihin malamai da suka da aiki guda hamsin kawai a ce kowanne cikin hamsin ɗin nan zai ba da lasin guda a sati lasin guda kawai ake so ya je makarantar ya baya a sati abu uku za su faru na farko dai kamar yadda mai martaba ya ce zai samu lada na musamman a wurin Allah na biyu shi lahiyar shi za ta karu domin zama ba abin yi shi kanshi cuta ne kuma shi kanshi in ya je makarantar zai koyi wani abu domin shi dan adam bai gama koyan wani abu a duniya sai da ya koma ga mahalicin shi sannan na uku zai ɗauke mashi ainihin abin da zai kai shi ga halaka domin ka na gindin ice ko gindin zaure ko wani wani matattara ko inda kuke hira kuna kallon hanya kuna zagin wani kuna zagin wance kuna ba a yi kaza ba an ƙi kaza kai kuma ga kaza da za ka yi ka ƙi to in ga je kana koyarwar wannan lokaci kila in kana zuwa makarantar kana yin awa guda wata ran sai kaga kai awa uku kai ka sa kanka kai awa uku wannan shine babban biyan bashin da mutane za su yi wa al'ummar da tare ne su suka tashi ta mafi yawan ma'aikatan jihar katsina musamman senior officers din duk malamin makaranta ne dukkansu kashi saba'in bisa ɗari mun zanna mun yi lissafi akwai wurin da muka ga akalla malamai wa'anda suke da ainihin teaching qualification sun kai ɗari inda duk sati kowa zai ba to duk sati a wannan karamar hukumar za a samu ƙarin ainihin lesson ɗari kowane sati a wata za a samu wajen ɗari hudu to duk wannan rashin malamai da ake yi sai an maganin shi sannan kaje ministry of education directors directors da suke zanne yan labari kawai sun fi hamsin kuma da aka ce cika mudu ba ana nufin ka je kasuwa ba wanda ya je kasuwa kadai shine mai cika mudu a'a kai din da ka zo aikin mai kai an an ce wai mana magana cika mudu mutum sai dauka sai ma'auni a kasuwa no ba haka ba ne muna da maganin larurar da ta same mu in yi muka yi kamar yadda mutuwa ce sai dai a zanna a zaki gwamnati kai ko kai ma gwamnati ne akwai abin da za ka yi al'umma sun baka dama an biya maka kudin makaranta tun daga firamare kila har zuwa teachers college har zuwa university da haraji mafi yawan mummunan ba ba da kudin mai muka makaranta ba da kudin noma da kiwo ne saboda haka ka zanna bayan ga abin da kai sauke nauyin da ke wuyanka na sha gaya mutane cewa wani lokaci in mun zanna mun yi Allah ya isa abin da yasa ba mu ganin aikin ta to don mu ma ba mu yi abin da Allah ya isan bane da ba mu ce Allah ya isa ba da ya isan da akwai abubuwan da ya kamata mu in mu kai kuka mu sai share mana hawaye mai martaba sarki ya ce ba mu iya ba wani abu da zai canzu sai mun canza wannan gaskiya ne daga cikin matsaloli da suke mai da hannun agogo ba a ci gaban ilmi a yankin arewa maso yammacin Najeriya shine ilmin ɗiya mata. Saboda haka ne wata ƙungiyar farar hula mai da'awar ilmin ɗiya matan da ake kira Christian Aid take ba da shawara ga iyaye su himmatukan ilmin ɗiya mata domin muhimmancin ga ci gaban al'umma. jami'ar ƙungiyar Masi Okeke ce ta ba da wannan shawara a hira da ta da wakilin sashen Hausa Iliya Kure kan aikace-aikacen kungiyar ta wannan fuska. Okay, abubuwan da muka yi a nan shine muna aiki da shugabannin addini da shugabannin aladu. mun san wai wadansu abubuwa shugaban addini su ne masu sa maybe ya'yan mata ba su je makaranta ba ko za a faɗa wani abu da zai sa um, iyayensu ba su sa su a makaranta amma san kuma wai iyayenmu suna da in kamar shugabannin addini ko shugabannin aladu sun yi magana iyayenmu sun fi ji maganansu so abinda ya sa mun fara aiki da su so da su ma su ba mu goyon baya muna so 'yan matan mu su je makaranta su gama secondary school kamin a yi aure saboda zaman nan waɗansu mata ko waɗansu 'yan mata in su yi aure kamin sun kai shekara sha takwas zai sa su su fuskantu da waɗansu damuwoyi akan health lafiyansu kamar akwai wani abu da ana kira yoyon fisari mun san wai especially a northern nigeria 'yan mata in su yi aure su yi ciki ba su kai 18 years ba in su je su aihu zai sa su su um, fuskantu da um, yoyon fisari matsalan yoyon fisari ne ya sa muna ziyara zan ce ziyara saboda ziyara ne muka yi muna ziyara a sa ya mata su je makaranta su gama secondary school kamin ma a fara maganan aure in ma sun gama secondary school din in sun ce to ina son koyon aiki ko ina son ci gaba da zuwan makaranta ya kamata a bar su su yi abin da suka so su yi because mun san wai auren dole ma shi ma matsala ne because waɗansu 'yan mata in sun yi aure wanda ya girme su da shekaru da yawa zai sa ba za su iya zauna gidan ko maybe mai gidan zai dinga dukansu ko maybe wani abu zai faru za su koma gida su zama wani damuwa kuma a gida so abin da ya samu na wannan project a cikin kaduna and then statistics shine masu wanda sun yi research sun nuna wai a northwest nigeria wanda ba su zuwan school sun fi yawa in an duba a Nigeria a an duba Northwest Nigeria um, Northwest Nigeria an Kaduna ya yana cikin Northwest Nigeria eh haka ne so abinda muna son mu yi shine in mun fara a Kaduna in mun gan wai mutane sun karba abunda muna faɗa in mun gan canji a rayuwar 'yan matanmu za mu iya mu shiga um, states su kamar bauchi da sauran states din wanda maybe suna da irin wannan damuwoyi ko maybe iyayen ba su samu wannan ilimi ko wannan ganewa wai ya kamata a sa 'yan mata a so banda shi ma muna da waɗansu kungiyoyi da mun kafa a communities namu da muna kira ghetto a turanci shine kowa da kowa ya sa Eh, muryan shi a abubuwan da ke faruwa cikin community shine ba ma son maybe iyayen maza kawai su zauna su yi kamar meeting akan abubuwa da suna faruwa cikin community ko dai su kai mu a cikin community zuwa wurin gwamnati muna so mata ma su sa muryansu a ciki saboda mun san wai mata maybe waɗansu lokaci ba za su iya su gane damoyin mata a cikin community for instance za a ce ba asibiti waɗansu za su ce maybe hanya ne damuwansu waɗansu kuma za su ce wuta ne damuwansu amma in ba muryan mata a ciki bara mu san wai bara mu san ainihin damuwan mata a cikin community maybe matan damuwan su asibiti amma mazan su hanya ka gane so irin wannan abu muna son muryan kowa ya shiga cikin abubuwan da ana fuskanci a cikin community so da in za a kai kuka wurin gwamnati kowa da kowa za a ji muryan shi a cikin kukan da za a kai wurin community in ma za a je wurin community ba wai maza kawai za su je muna so mata ma suna ciki so da a gan su ba ma son kare a ji muryan mu muna son kuma a gan mu a san wai mu ma muna da abubuwan yi muna da Um, ehe muna da bukatu muna da ma ainihin ilimi wanda za mu iya mu yi magana da kanmu ba ma son mutane su dinga magana a madadin mu muna son mu mu yi magana da kanmu a san yadda ko wurin da muna da damuwa so da a iya a addressing damuwoyin a cikin kamar yanzu haka a jihar Kaduna a cikin guda nawa kuke aiki wanne da wanne to suna da yawa kamar muna da guda um, sha biyu da muna aiki a kan ilimin 'yan mata ban da shi game da um, za ce cigaban community cigaban al'umma ke muna da sha takwas da muna aiki a kan um, cigaban al'umma a kaduna so duka-duka muna da guda talatin da muna aiki a cikin kaduna musamman a farkan ilimin 'ya'ya mata ya zuwa yanzu ya tafiyan take mai kuka iya ganewa akwai jama'a suna amincewa da eh, sakonku mm-hmm. haka ne jama'a suna amincewa wadansu um, communities in mun shiga za su ce mana wai sun san wai wannan ilimi 'yan mata damuwa ne amma su ba su san ya ne za su fara su yi ma 'yan community magana su gane wai damuwa ne so da mun zo da project namu sun ji sun ji daɗi sosai da farin ciki wai gashi fa wannan damuwan mu an gashi kun nuna mana hanyar da za mu iya mu fara magana kan wannan damuwa banda yin magana kan shi kuma kun nuna mana hanyar da za mu iya mu mu addressing wannan damuwa cikin community so banda nuna wai wannan damuwa ne akwai hanya ma da za a iya a addressing damuwoyin a cikin community for instance akwai waɗansu communities wanda maybe waɗansu 'yan mata sun gama um, primary school an ce musu to ba bara ki ci gaba ba um, ki zauna gida ki fara talle ko dai ki zauna kawai zamu. za mu nema miki wanda zai aure ki ko dai ki cire wani wanda kina so ya aure ki abinda muna gani a cikin communities namu amma da ganewa da wannan project ya kawo mun ga wai iyayenmu in yan mata ta ce wai to ni ina son ci gaba da makaranta wadansu ma ba su da kuɗi za su ce to za mu ganya ne za mu dinga lallaba don ki ci gaba da makaranta wadansu kuma sun iya sun sa yan matan su su koya aiki wadansu suna koyan dinki wadansu suna koyan hairdressing ta ce hairdressing a turanci ko kiso mm, wadansu sun koma makaranta for instance wurin community za mu gan wani wata 'yan mata ta gama js3 parents nata sun ce mata wai ta bar um, ci gaba da makaranta ta fara tanle don ta samu kuɗi ta aje kayan gida amma da mun zo da wannan project um, wadansu shugaban addini sun bita zuwa gidansu sun yi ma iyayen magana akan yadda ya kamata ta ci gaba da secondary school tun da eh, abun da take so ne so da yin magana da su a cikin church a cikin masalaci kuma a islamiyya ana magana akan muhimmanci ilimin mata yadda ya kamata mata su nema ilimi ko ilimin um, addini ko za ce boko ne kowanne ya kamata ta ci gaba ta samu wannan ilimi masu aro abin da ya samu kenan cikin shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma cibahiro ne da ma benjamin gawan waɗanda suka taimaka matuka wajen kawo muku wannan shiri a nan ni sahabu imam aliyu zan dakata yi sallama da ku sai makon gobe.